ka je ka gan kanna kabarin to kabarin nan yayi bari naro ana iya kaman kanna cikin ga yake a sa mutane kaman fudu ko biyar ka duba ka zo an riga an ba su mutum su sa shi a shiga ciki don nan ganga tun zamanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake da su hali yau daga makkan ga nan nan ba bakiya bane bakiya ke madina amma nan makka ne nan aka bisa na na kadija nan aka bisa ta saman ga wurin tafi ka duba bayan an sa shi ka ga an daga kwalbetin na an rufe za ka muka daga kwalbetin ga mun ga mutum na wurin sai sa ba da mu daga ba mu dagawa saboda rafisi. kusa an ka duba kaga kan suka yi kabarin su in ka duba kabarin nan nice don mutum na nan bai da lafiya ba ka ba ci ya ci ya sha ba ya ce asibitin ba ka ba shi ba amma da ya mutu shemu sai shanu rago a cika gida a ci wannan duka bid'a ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ana in an yi mutuwa manzo Allah anyi mutuwa ya ce wai a dafa da gidan Jafaru abinci bai ce a zo gidan Jafaru a kwashe abinci ba shi yasa ba daidai bane gidan mutuwa ala rabe rabin fanu ala bid'a mai shin nan da yake da rai ba bashi ya ci ba she da ya mutu wannan mutuwa ba aure bane ko suna to ka duba kan nan ake yi so ke ga nan da kagan muke sayin ga duka kaburbuna mutane kenan daga nan to kagan ga wani dan wanan ganga ya shiga ciki zai ya kwanta ya daita kanna size yake to ka gan shi is it good is the same size ka gan kanna ciki ba kaman kanna ya shiga ciki hakan nan no ka iya ka shiga ciki kasa ka je ka gan kanna kabarin to kabarin nan yayi bari naro ana iya kaman kanna cikin ga yake sa mutane kaman fudu ko biyar su gama su wuri kuri da don saboda ka duba masjid haram ko masjidin nabi ko masjid haram kowane sallah aka yi an yi biso ya kai biyar mu shi sa har yanzu nan kano su suka biso to abin da ce Allah ya ji kansu ya sa sun huta mu kuma muke roko Allah ya kashe mu kasan Makka ko kasan Madinatul Munawwara